sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 godiyar mu ta farko da ta ƙarshe ga Allah maɗaukakin sarki ma abocin ni'ima da ya ba mu dama muka sake haɗuwa a yau sha biyar ga wata Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alƙur'ani da tafsirinsa Allah ya albarkace mu da alƙur'ani ya albarkace mu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau za mu tashi da yardar allah aya ta ɗari da hamsin da ai ɗari da goma sha bakwai ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقال الذين وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجابهت قد بينا الآيات لقوم يؤمنون الله مكع البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله ya ce waɗanda بس su sani ko kuma jahilan nan marasa sani suka ce ina ma da Allah zai yi magana da mu ko kuma wata aya ta zo mana Allah ke irin wannan ne abinda waɗanda suka gabace su suka faɗa abinda suke faɗa ya dace saboda zukatansu sun dace hakika mun bayyana ayoyi ga mutane masu sakankancewa wa qala alladhina la ya'lamun Allah ce waɗanda ba su sani ba suka ce saboda a aya can sama Allah ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna kitab. kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim yahudawa sun zargi nasara da cewa su ba akan addinin gaskiya suke ba nasara ma sun kushe yahudawa akan cewa ba addinin daidai suke ba Allah ce waɗanda ba su sani ba irin wannan suka faɗa to nan sai Allah ya fara faɗar abin da waɗanda ba su sani ba suka ce don haka yana fassara abin da ya faɗa a can baya ne kadhalika qala alladhina la ya'lamun sai Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamun waɗanda ba su sani ba sai suke cewa laula yukallimuna Allah ai halla yukallimuna Allah fi sha'nika liyuthbita bi annaka nabiyyun haqqan ina ma da Allah ya yi mana magana ya gaya mana cewa da gaske kai annabinsa ne kai kake ce mana kai annabi ne ta ina za mu tabbatar shi Allah da ya aiko ka ya gaya mana mana cewa ya aiko ka ne shine wa qala alladhina la ya'lamun jahilai marasa sani sai suna so Allah ya yi zance da su ya ce musu wannan annabi na ne da ka kun imani da shi suna cewa laula yukallimuna Allah me zai hana bi mana halla me ka Allah ba zai mana zance ba kai tsaye gaya mana ya turo ka kai ne kake cewa an turo ka da kanka Allah ya ce da shi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ce ya ku mutane ne manzo Allah ne suka ce mu ba haka muke so ba ba kai zaka ce ba shi ya ce laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai mana magana ba in kai annabin ne ai muhimmancin ka ya kai Allah ya gaya mana da kansa cewa zai turo ka in ya turo kuma sai ce to yanzu shine wannan da nake faɗan nan auta ina aya ko kuma wata aya babba da za ta nuna daga ce kai annabin ne ta zo mu samu wata babbar alama babbar shaida amma ni mu shaida da muke gani kai da kanka ne ya kamata mu gota aya da za ta nuna kai da gaske kake wata ayan nan ta hada da ko mu ga rakiyar mala'iku suna maka bodyguard ko kuma mu ga kana da wani abin da duk duniya ba mai irinsa ko kuma mu ga ka zo da rikin nan daga wurin Allah duk irin waɗannan su ne aya da suke nufi shi ne abin da Allah ya ce wa kalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a laka تكون min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرتيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه suka ce mu ba za mu yi imani da kai ba au ta'ti na aya sai mun ga aya mai ce ce aya shine hatta tafjira lana min al-ardi yanbu'a yanzu nan ka daki kasa kawai mu ga a tsakiyar hamada nan sahara ce ruwa baya buga ka daka kai sai mu ga ruwa ya fara fita sai ce ka wannan lalle annabi ne a annabi Musa ka yake da kan wuri sai ruwa ya fito kai ma ka daka ruwa ya fito aw takuna laka jannatun min nakhilin wa ilam amma kai mun ga kamar mu ne baka da abubuwa ya kamata a ce kana da wani babban lambi wanda yake da kayan marmari da dabinai sai mu rika shiga muna ci muna ci wannan kayan gidan annabi ne sai mu ce lallai daga sai mun amfana sai mu ma mu shiga a harkar da mu ka tufajjira anhara filalaha tafjira mu ga ruwa yana fita ta nan ruwa yana yi ta can a yi facaka da ruwa a yi amfani da shi sai a ce wannan gonan annabi kenan sannan kuma wannan option ne ko kuma abu na gaba shine wato au tuskita sama a kama da amta alaina kisafa ko kuma mu ga sama ta fashe kawai yanzu ka yi haka kawai sai ka ce sama tsage sai sama ta tsage sai ta faɗo sai ce ka wannan babban al'amari ne ba a taɓa jin wani yayi ba wannan annabi ne auta billah ko kuma ka zo da Allah kawai don Allah wannan suna da hankali sai za Allah ce wa na alladina la Ta ka san jahili komai zai iya faɗa kawai ka zo da Allah au ta'tiya billah la ilaha illallah kafirci ba abinda ba zai sa mutum ba ko ka zo da Allah wal mala'ikati tare da mala'iku kabila suna kallon juna ko muna tulle tulle su ba suna nesa a'a mu ga mu ga su sai mu tattauna ai negotiating a kanka in aka gama aka bai da su koma nan ma da ita ba aure kuna laka baitun min zukur ko muka kana da gida wanda aka yi da kayan kawa ko wanda aka gina shi da zinari autar kafi sama ko mu ganka kana takawa kana tafiya sama ai ka baka tafiya sama kana tafiya a ne irin mu mali hadar rasul ya kullu ta'am wa yamshi fil aswaq kana tafiya irin mu kuma kana cin abinci a muna so mu ga kana taka din din din kana ta har ka je sama aukar kafi sama sai suka ce kai in ka hau sama ma kar ka mana rufa ido fa walan nu'mina li ruqiyika ko da ka hau sama ba za mu yadda ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u in ka zo dawowa ka zo da written note da littafi a jiki an rubuta an yi mana wasiƙa daga wurin ubangiji sai ka zo sai ka bamu sai mu gani Allah ya rubuta ya ce wannan shine annabi za ku yi imani da shi wannan shine ma'anar da suka ce wato mu ba za mu yi imani ba me yasa Allah ba zai mana magana ba auta tina aya ana fahimta to wannan abin da suka neman sai malaman tafsiri suka ce su waye allazina la ya'lamuna nan wasu malamai suka ce su ne yahudu su ne allazina la ya'lamu saboda su ne waɗanda sun sani amma ba su yi aiki da sanin su ba ka sun zama kamar wanda bai sani ba kuma sun rika yin maganganu irin na jahilai su ma sun rika kalubalantar annabi musa akan ya zo musu da aya wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka suka ce annabi musa ba za mu yi imani da kai ba kaga kwatankwacin irin abin da nan ake faɗa kenan hatta nara Allah jahra sai mun ga Allah kiri da muzu da yahudawa su ne aka ce allazina la ya'lamuna wadan suka ce a'a nasara ne su ne waɗanda suka zama allazina la ya'lamu domin su ne jahilan da wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya wanda yan zato ne kawai yan zace zace ko daga cikin yahuda ko daga cikin nasara amma nan suka ce ana magana akan nasaran ne su haka suka rika yi sai su ce auta a tina aya a zo mana da wata aya إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء lokacin da suka cewa annabi isa ubangiji zai iya yanzu a ce a sauko mana da teburin abinci hal yastafi rabbuka ka zai iya wannan tambayar akwai ilimi a cikin ta ko ta jahilci shi yasa Allah ya ce wa qala allazina la ya'lamu waɗansu malamai kuma suka ce a'a ana magana akan mushriku al-arab mushrikai ne na larabawa waɗannan mushrikai su ne waɗanda muka karanta wannan aya da muka karanta mai tsayi ayoyi a cikin suratul isra da suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai sai da shi annabi irin su ne waɗanda Allah ya faɗa a kansu a cikin suratul an'am wa idza ja'atkum ayatun قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول Allahu, الله أعلم حيث يجعل رسالته Allah ya ce su ne waɗanda idan ayoyi sun zo musu sai su ce ba za mu yi imani ba sai an ba mu kwatankwacin abin da aka ba wa annabawa ba annabawa an ba su abubuwa na mu'jizozi ba mu ma a mana mu gani Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah san wa ya kamata ya zama annabi ba irin ku ba sayusibu alladhina ajramu na inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun akan irin su ne Allah madaukakin sarki yace wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina alkitabu aw laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi fi anfusihim wa ataw utuwan kabira Allah yace su ne waɗanda ba sa da sa rai akan samun lahira ba sa da kuma imani da lahira su suke cewa me yasa ina ma da za mu ga mala'iku ko mu ga Allah kullum kana ta wa'azi ka ce Allah ya ce Allah ya ce kuma mala'ika ya zo ya ce maka mu ma mu ga mala'ikan mana ba sai ya zo na lafiya ba kai ma ka yarda da shi ne don ka gan shi mu ba mu gan shi ba ko kuma mu ga ubangijin kawai ba wanda zai sake maka kafirci to kaga wannan magana magana ce ta jahilci shi yasa Allah ya ce wa qala allazina la ya'lamun waɗansu malamai suka ce kawai koma waye ne to amma inda iskalin yake shine Allah ce kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim waɗanda suka gabace su haka suka faɗa to suwaye min qablihim idan allazina la ya'lamuna mun zaɓi ko yahudawa ko nasara ko mushrikan larabawa to suwa ne waɗanda suka gabace su sai suka ce idan ka ce mushriku al'arab su ne allazina la ya'lamuna to kadhalika qala alladhina min qablihim sai zama su ne ahlul kitab lianna ahlul kitab kanu min qablihim idan kuma ka ce nasara su ake nufi da alladhina la ya'lamun to sai zama alladhina min qablihim su ne yahudu idan kuma ka ce yahudu su ne alladhina la ya'lamun to sai ka ce alladhina min qablihim su ne aslafuhum alladhina madaw al'ummomin da suke baya kafin zuwan annabi Musa alaihi salam an fahimta وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية shin zai yiwu wai don Allah yana so ka yi imani sai ya yi magana da kai sai dai karkar ka yi imani wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan Allah baya taɓa magana da mutum haka kawai sai dai ta hanyar wahayi aw min wara ko kuma ya zama a tsakaninka da wani shamaki aw yursila rasulan fa yuhya bi iznihi ma yasha ko Allah ya turo manzo sai yi hayin abin da yake so amma haka Allah maka magana baka isa ba shi yasa a can Allah ce kul subhana rabbi ka ce ubangiji da ya karkaka wannan abin da kuke faɗa ba Allah ba zai yi shi wai don ku imani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu ko ku imani ko kar ku duk wannan ku kuka so faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كوكمو آية تزومنا الآية هي العلامة التي تدل على الشيء duk abin da zai nuna maka da ta ce wannan aya ce mun faɗa a baya cewa akwai aya shar'iyya akwai aya kauniya aya shar'iyya ita ce aya da take zuwa daga wurin Allah irin wannan ta Qur'ani da za a karanta wannan sai a ce aya suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana to nan shine ayat sannan akwai ayat kuma alamomi na zahiri waɗanda suke nuna Allah da gaske ne wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu ألسنتكم وألوانكم ومن آياته an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ayan da kowa ya haddace a cikin ku litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la aya wa irin ayat shar'iyya ko kauniya kauniya li qaumin yatafakkarun nan kan kowa ya iya ai to ne Allah madaukakin sarki yace sai suka ce wai a turo musu da aya ayar da suke nufi a nan ita ce aya kauniya su ba aya shar'iyya suke so ba aya shar'iyya kan ita ce abinda suka ji an karanta Alƙur'ani amma su ba shi suke so ba sai ta Allah yake a wata suran awalam yakfihim anna anzalna alaikal, kitaba yutla alaihim bai ishe su ba a matsayin aya wannan abinda da ake karantawa inna fi zalika la zikra wa rahmatan la rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun a cikin akwai wa'azi a cikin ta akwai rahama amma sai ga wanda ya imani su waɗanda ba su yi imani ba kan na لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى waɗannan ayoyin da ake karantawan su a wurinsu sai dai ya zama a cikin kunnuwansu kamar narkakken darma aka toshe sannan kuma sai dai zan musu makanta ya toshe kunnan ya toshe ganin amma masu imani kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa zai zama musu shiriya kuma zai zama musu waraka to amma su sai su a kawo aya to me sa Allah ba zai sa musu ayan ba kawai a zauna lafiya ha Allah bai da ayoyin ne yana da su ai to Allah ya nuna musu aya mana su yi imani ba ana so su yi imanin ba me sa Allah ba zai yi ba wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa ataina samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwifa Allah ce abin da yasa ba ma sauko da ayoyi ko da an nema shine saboda mun gwada yan baya sun faɗi a jarabawar yan gaba ai ba su fi yan baya ba iri ɗaya ne don haka yan baya idan suka tambaya muka basu su ba imani da shi wa ya gaya maka su waɗannan idan an ba su za su yi imani da shi ina fata ana fahimta shi sa Allah ya ce wa ma ana an nurfila bil ayat abin da yasa muka ki sauko da ayoyin da suke challenging su ce a yin nan illa an kazzaba biha al awwalu sai don saboda yan farko yan baya an ba su kuma sun karyata wa ataina samudan naqa ai ga babban misali nan na samudawa irin hakan suka yi suna zaune tare da annabinsu ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai suka ce da shi wa inna zunnuka laminal kadibin mu muna gani fa ƙarya kake yi amma idan gaskiya kake fa'ti bi aya in kunta minal sadiqin ka fito da aya me aya sai suka ce muna so yanzu mu daga wannan dutsen jiya ba muka yi magana akan abin da ba jinsi ba kuma ya haifi abin da yake ba jinsinsa ba sai suka ce wannan dutsen ya haifi taguwa mu ga taguwar ta fito yanzu haka kuke so eh sai ya addu'a kawai ya addu'a kawai sai dutse sai ya fashe sai da taguwa ta fito sai ce hadin yi naka ba kunne ma ba wannan shi ne naka hadin yi naqatullahi lakum aya fa'ti aya ka zo da aya sai ce hadin yi naqatullahi lakum aya nan ga ayar ta zo ba ma haka kawai za ta zauna ba laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'lum wahalan da kuke yi na ruwa din nan yanzu ga ruwa nan za ta zo ta riƙa sha a rana guda ku kuma yau ranar ku ne sai ku ɗiba har da na guziri ku sa a rizabuwan ku ku tara ta yadda gobe za ku bar ta ita ta shanye idan an zo washe gari kuma za ta rinka zuwa kullum gidan kowa daga cikin ku sai ta rinka bashi nono kyauta ya rinka tatsa yau kuma ya sha ruwa gobe kuma a sha madaranta fa kazzabu suka ce karya kake fa aka ruwa sai suka soke ta fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha to wannan shi yasa Allah ya ce sai ya daina ko sun tambaya ba zai kawo ba wa ma sulbe a ayati illa taqwifa in kaga Allah ya saukar da aya to sai dai in zai sai dai in sai dai idan ta tsoratarwa ce nan kai idan kaga ta zo to fa ba a wangewa lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya hatta yarau al'azab al'alim waɗannan mutanen da kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu ta azaba ba za su taɓa yin imani ba don ka neman aya da suke yi kawai suna suna ɓata ka ne ko ka kawo ba za su yi imani ba duk ayar da suka nema a duniya a kawo musu ba za su yi imani ba shi ne walau asu kullu aya hatta rawul azab al-alim har sai sun ga azaba in sun ga azaba sai su yi imani wannan kuma yana da amfani falamma ra'au ba'sana qalu amanna billadhi qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi Allah madaukakin sarki ya ce sai da suka ga azabar ta zo wai sai su yanzu da za su yi imani amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bi mushriki Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imani baya amfani idan lokacin da aka ga azaba to wannan shi Allah bai amsa musu ya sauko da ayar ba an fahimta ne Allah ce ka zalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim waɗanda suka gabace su irin haka suka faɗa wannan ana ana ana ana tausasawa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya kenan kar ya kar ya bata rai wala yuhzinka qawluhum kenan da Allah yake faɗa wani wuri wala yahzunka qawluhum abinda da suke faɗa kan ya rinka bakanta maka rai don sun ƙi yin imani ko suna ga maka irin waɗannan kalmomi na ƙalubale ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik duk abin da kaji an gaya maka an taba gaya wa annabawa a bayan ka sai hakuri kawai wala kar kudibat rusulun min qablika fasabaru an yi ta karyata annabawa a bayan ka sai suka yi hakuri sai ma kawai kai hakuri to shine ma'anar kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim Allah ce tashabahat qulubuhum ay tawafaqat qulubuhum ala al-kufr dukkan su zukatan su iri ɗaya ne domin idan mutum yana kafirci to result din iri ɗaya ne kawai zai karyata ne shi ne nan ta shafa hatsulubuhum zukatan su ne suke iri ɗaya zukatan kafiran da bai da bambanci da irin zukatan kafiran yau kafirci dai kafirci ne kawai shi ne ke ce kar bayyana ayati liqawmin yuqinun ay قد أوضحنا الآيات والبينات والحجج والبراهين لقوم يوقنون أو لقوم يعترفون الحق ويصدقونه صدقا جازما تصديقا جازما waɗanda واتو abin nan Allah ya maɗaukakin sarki yake واتو ta sha kar bayyanar aya mun riga mun yi bayanin ayoyi dake dake ayoyin da suke nema ba za mu ba su irin sa mu nuna musu yana ba amma in dai ayoyi ne shar'iyya ga ta nan kad ayat in ayoyi suke nema to su karanta a cikin qur'ani ba abin da ba za su samu ba qaumi yuqinun sai dai ga mutane wanda suke da yaqini waɗanda suka ji shi ne zai musu amfani amma sauran waɗanda ba su yi imani ba ayoyin ba za su musu amfani ba wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun waɗanda ba sa da imani ko an musu wa'azi ko an musu gargadi ko an karanta aya ba zai musu ima ba zai musu amfani ba shi yasa kuma Allah ba zai ba su ayoyi kauniya ba sai dai kawai idan lokacin su yayi sai Allah ya kama su ne Allah ya ce a gaba ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Allah ce hakika mun aiko ka ne da gaskiya kana matsayin mai albishir kuma kana matsayin mai gargadi kuma kai ba sai an tambaye ka ba a kan ‘yan wuta. Allah maɗaukacin sarki yana faɗa dangane da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi sallama a wurinsa bayan ya ce masa mutanen nan ba za su yi imani ba kuma irin abin da ka ji suna gaya maka ba kai ne farau ba ka falon alladina min qablihim waɗanda suke gabanin su ma sun faɗi irin wannan misla qaulihim irin wannan magana ba qulubuhum zukatan zukatansu ne suke iri ɗaya to amma ka sani da suka ƙi imanin nan to kai fa manzo ne na gaskiya kar ya sa kai kai kokonto ko kai kasa a gwiwa ka ci gaba da abin da kake fasda bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushriki ka kau da kai daga gare su ka ci gaba da abin da aka umarce ka ka tsaya a kai inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira hakika mu mun aiko ka ne da gaskiya kana da bishara kuma kana mai gargadi Allah madaukakin sarki ce shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya al-haq shine dinul haq huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli sannan kuma Allah ya ce shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiru wa tuwakkiru وتسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Allah ce duk manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan haƙiƙa mu muka aiko ka da gaskiya kuma akan gaskiya kake kuma zuwa ga gaskiya kake kira wannan ƙara tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da gwiwarsa da kafafunsa akan abin da yake yi daidai ne kuma kai ne gaskiya ne kuma kai kana karantar da alheri kana jawo mutane zuwa ga gare shi kana gargaɗi akan sharri kana kore mutane zuwa daga gare shi shine bashiran wa nadhira Allah madaukakin sarki ya gaya mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine bashir kuma shine nadhir alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا hasanan makifina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kaga wa yunzira wa nadira bashiran wa Allah ya ce matsayinka ne wannan bashiran wa nadira anan mansubun ne alal haliyya mun aiko ka ne a halin kana matsayin bashir kuma nadir wala tus'alu an ashabil jahim wanda ita ce kira'ar jumhur ma kira'ar al nafi' al-madani da kuma kira'ar yaqub suna karanta wala tas'al an ashabil jahim kar ma ka yi tambaya akan ɗan wuta idan ka ce wala tas'al to laɗin ta zama nahiya kenan ana hana shi kamar kai ne a ce maka kar yi tambaya akan ɗan wuta ai azabar su ta ba ma sai ka tambaya ba karkatan kaɗa karka yi tambaya ana zama maka tsananin sani ne idan kuma wala alu to ka yi gargaɗi ka yi bishara amma iya naka kenan inna ma anta fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir kai ba a sa ka a dole ka sa su ba ballantana saboda wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba a kansu kai naka isarwar shi ne Allah zai tambaye ka ka isar amma sun yi aiki da abin da ka isar ko ba su isar ba Allah ba zai tambaye ka ba shi ne ma'anar wala tusalu shi kuma wannan sai zama lamun din nafiya ke an fahimta don haka kada ka tambaya akan halin ɗan wuta suka ce ma'anarsa wato ba sai ka tambaya ba wasu kuma suka ce karka rinka tambayar ka ce Allah ya gaya maka ya labarin wani da wani yana wuta ko yana aljanna wannan ba aikin ka bane kai naka kawai ka karantar da mutane waɗanda suka mutu ba ruwanka da su an fahimta wala tis'alu kuma ba a tambayar ka bi ma'ana kar ka zama kai subject ne na mutane su rinka zuwa suna maka kwakwafi wane ya mutu ta ce maka ina yake yana aljanna ko yana wuta kai ba aikin ka shine a rinka tambayar ka ina su wane da wane suke ba inna arsalaka bil haqqi bashiran wa nadhira kai dai manzon Allah ne na gaskiya amma kai gargadi kai bishara wanda yake da rai wanda ya mutu wala tusalu an asabil jahim kar a tambaye ka akan su an fahimta a karkashin wannan aya akwai nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama halalarsa da darajarsa a wurin Allah ta kai makura Allah ya ce inna arsalnaka wannan wato damiru tafhim da Allah ya ce mu muka aiko ka bai ba ce ni ba saboda nuna isa da kasaita a mulkin Allah amma ce a haka ni na aiko ka ba duk abin da kake faɗa da izini na kake faɗa kuma duk abin da kake akan authority kake yi za ka ci gaba da abin da ni na aike ka sun yarda ko ba su yarda ba ni na yarda da kai kuma na aiko ka dai bil haq da gaskiya kake abin da ka zo da shi ma gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira da gaskiya muka saukar da alqur'ani ya baro wurin mu kuma da gaskiya ya iso ya sauka a wurin ku بالحق kenan duk abin da yake da alaƙa da aikinka gaskiya ne shi ubangiji maɗaukacin sarki alhaƙu ne gaskiya ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير فمن كيما لا أكا أيكو زوا جريكا كيما جسياني وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sannan alqur'anin da ya zo da shi shi ma gaskiya ne inna hadha lahu alqasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah don haka inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nadhira albashir shine wanda yake ba da kyakkyawan labari akan wanda yake kyakkyawan abu ya ce sakamakonka kaza sakamakonka kaza da me ake yin albishir da aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum janna ka san dan adam duk abin da yake yi in baya tunanin me zai samu a gaba yanzu inda Allah ya ce mu bauta masa kyauta bai isa ba ne ya isa ko akan abin da ya mana a baya ko mu bauta masa dole mu yi amma ba za ka ji karta shi ba kamar an ce a gaba a komai abu ku bautawa Allah saboda kuna da rai ya cancanta ai ku bautawa Allah saboda kuna da kafafu da hannaye ku bautawa Allah saboda kuna da kaza kuna da kaza na ni'ima ya isa amma ta ce ku bautawa Allah bashiran saboda akwai aljanna sai ka ga su motsawa a cikin aljanna ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza kaza ma akwai sai ga an fi aiki sosai sannan nazira sannan ɗan adam duk yadda kake masa albishiri in baka ɗan masa barazana ba ba akwai matsala wa nazira sai kuma ya rika gargaɗi yana ce to wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab ka rika mu mutane gargaɗi fa akan azaba tana zuwa to wannan gargaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bisa ga umarnin Allah a cikin alkur'ani shi yake sa mutum ya rinka yin bautar Allah akan alkhaw shi kuma wancan bisharan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa bashiran shi zai sa mutum ya rinka bautawa Allah akan arraja alkhawf kana tsoro arraja kana kwaɗayi haka Allah yake so mu zama bayan Allah gare shi saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne bashiran wa nadira to ma sai mu zama bainal khawfi war raja bainar ragabati war rahba kana tsoro kuma gara kwaɗayi a haɗa duka biyu sai Allah ce wala tus'alu an ashabil jahim kuma kai ba za a tambaye ka ba akan ɗan wuta akan su saboda Allah ya ce قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون mu ba za a tambaye mu aikin ku ba kuma ba za a tambaye ku aikin mu ba wala tusalu an ashabil jahim to kafin mu wuce waɗannan ayoyi ga kaɗan daga cikin abin da suke karantar da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke da jahilci su ne kaɗai suke faɗar magana ta banza ta izgili kan Allah mutum ya ce laula yukallimuna Allah mu rika kulawa ladabi wa Allah madaukakin sarki shine idan za ka yi magana da ta shafi ubangiji to ya kamata kai ladabi ka sani ba komai ake faɗa akan Allah ba akwai abin da ka san Allah ba zai taɓa yi ba maka ka san zai iya amma kar ka kokari Allah ka ce me yasa ba za a yi kaza ba yana daga cikin rashin ladabi in mutum ya zo addu'a mutum ya roƙi abin da ya san Allah ba zai bashi ba ɗaga hannunka ka ce Allah ka sa yau in zama shugaban ƙasa ba zai iya sawa ba ne amma zai maka kuma ka san ba zai maka ba ƙarya kake sau da ba haka yake naɗa shugaban ƙasa ba ai ta addu'a yake naɗa shugaban ƙasa a kawai mutum ya yi ai da yau zai zama ba ga da kun ba amma ba haka Allah yake yi ba shi yasa ba ka taba daga hannunka ka roki Allah wannan ba Allah ma ba zai maka ba wannan shine aljafa'u fi du'a ka wa Allah jafa'i ka yi rashin kunya da rashin ladabi a addu'a ka san a sunnarsa akwai tsarin da ya saba gudanar da duniya ga yanda yake nada suwa ne akan abu kaza kai sai ka ce kai a fasa su du'a baka wannan shine jafa'i kar ka zo yin addu'a ka roƙi Allah wannan ko kai musulmi fa kenan to ballantana wanda zai ma da niyyar yi wa Allah ijjibi me yasa Allah ba zai yi kaza ba to wannan hali ne na na la alamu kuna fahimta kuma ku rika lura da cewa duk wanda yake da ilimi na addini to in ya zo yin magana akan Allah ya san me ya dace ya roƙa me ya dace kare roƙa shi yasa wasu suka ji wani ya zo yana tawafi wani dan masar ya zo yana tawafi ya ɗaga min yana addu'a yana ce Allahumma ja'alni min al-asharatil mubashirin biljanna. Allah ka shigar da ni cikin goman nan wanda aka musu albishir da aljanna wani bai ji shi sai ce ya basha ya ce ya hukku man a ya kushar wa kake so ya cire a cikin sa sunanka sai da goma ka aika ka tilka asharatun ka ce kuma Allah ya sa ka a ciki ta yaya in dai goma za a yi kan ai an gama goma kaga jahilci ne Allah ka sa in zama kamar sai dina abubakar a imani zai yiwu kai ya kace ba zai yiwu ba to idan za ka roƙa ka roƙi abin da ka san Allah zai don haka suka ce laula yukallimuna Allah ya na ma da Allah zai mana magana Allah zai musu magana ne Allah ba zai iya ba ne amma ba haka yake yi ba ba su isa ba waka kai ma akwai abin da ka san baka yi ta ba yawwa kuma wani lokaci wannan gara-gara ma akan addu'a sama da akan wanda shi kuma da rashin kunya da gaske zai wa Allah haka shi me yasa Allah zai yi kaza ko me yasa Allah ba zai yi kaza ba kamar da wani atheist yake cewa ya zo yana challenging din Dr. Zakir Naik yake cewa shi a ganinsa abin da sa ba zai yi imani ba shine ai Allah shi ya baka komi da kansa me yasa ya halicci shaidan to ana zaune lafiya ya halicci shaidan kuma ya ce kwashi mutane a je wuta to kuma sai ce a je wutan ba kuma ya ce ya bashi dama da je ta kwasan mutanen kaga wannan ai gatse yake wa Allah Allah ba abin da yake wanda babu hikima a ciki inda babu hikima wallahi Allah ba zai halicci shaidan ba inda babu hikima Allah ba zai tsine masa ba inda babu hikima Allah ba zai ce ya bashi dama ya ta zama sauran mutane su kuma su yi tsiyarsu idan suna so ba inda ba inda babu hikima Allah ba zai sa ya kwashi wanda yake so su tafi wuta ba saboda inda babu hikima da irin wannan mutumin da yake wannan tambayan da babu amfani yadda za a yi da shi kenan kaga babban hikima shine sai aka halicci shaytan nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Tun da Allah ya san irin su za su zo sai halitti shaitan tun kafin su zo shi yasa shaitan in ya zo sai ya kwashi irin sassafi wata don ba dan wuta ba wa wannan ai babban hikimar shaitan kenan mutum yana zuwa ya kan ka irin wannan me yasa Allah ya halicci shaitan zai kace saboda irin ka saboda in ba irin ka bai da best friend shi yasa don haka Allah maɗaukacin sarki ba a yi masa gatsi wanda yake yin haka jahilci ne wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya ko wata aya ta zo mana ladabi a musulunci shine karkarin roƙon Allah ya muku abu kaza saboda wato wai nuna muku ya isa irin kamar ƙurewa ɗin shi yasa lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya roki Allah ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta sai da Allah ya ce mishi awalam tu'min baka yi imani bane sai da in dai kana da imani to fa ba za ka cewa Allah ya nuna maka wani abu ka gane gaskiyarsa ba kenan baka yarda ba sai ka ga abu na zahiri in za ka yi imani alladina yu'minuna bil ghaib kai imani da me a gaibi karka ce za ka yi imani wai sai a zahiri sai Allah nuna maka walƙiya ko sai ka ga mala'ika ya haka ya zare maka ido sai ka yi imani ko kuma in gaskiya ne Allah ka sa in gani a mafarki haka ake yi ka yi imani haka kawai da gaibi wannan shine imani amma ka ce auta tina aya to ƙarshen kafirci ma shine wanda zai ce inda gaske ne Allah ya masa azaba ma kamar haka suka ce fa qalu Allahumma wa id Allahumma in kana haza huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' a itina bi azabin alim wa id suka ce wa ya Allah idan da gaske ne wannan alqur'ani daga wurin ka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama' to kamar ruwan duwatsu daga sama ta kakkashe mutane ya mutu jam a wikira bi azabin alim ko kamar azaba sai mu gane da gaske ne yanzu wani na sai imani wanda yake sai imani zai ce ya Allah idan gaskiya ne fahadina ilaihi ka shirya da mu cikin sauki amma shi sai ce in gaskiya ne to Allah ka mana azaba kaga bai da niyyar imani to shine ma nan auta tina aya Allah ka mana aya ko mummunan aya yake so ya gani wanda zai nuna masa haka kuskure ne karka kira wa kanka bala'i karka kira wa kanka ruwa akwai wani kuskure da waɗansu suke yi da yawa mutane da ga sun rubuto tambaya sai mutum ya ce yana aikata wani laifi Ya yi ya yi ya daina ya kasa daina za ka yana roƙon Allah ya dan gallaza masa wani abu don ya daina akwai wanda yake yana istimna'i ya yi ya daina zaka shi sai addu'a ma Allah ya mai da shi important shi kenan sai zama ma gaba ɗaya ma ya daina jin sha'awa kaga wani ai rashin hankali an jarrabe ni da kaga Allah ubangiji ka yafe mu kuma Allah ka shirye da ni in daina A amma ka ce Allah in ba zan daina ba ka nuna mun kuskure na wannan babban kuskure ne wanda duk zai haka sai Allah zai na la alamu. wanda ya sani sai dai girmama Allah ya yi ladabi ya tuba sannan ya nemi Allah ya kawo sauki Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim wannan misali wato shi kafirci karka ɗauka akwai sabon yayi kafirci duka iri ɗaya ne sai dai salonsa sai dai bambanta amma kafirci kafirci wannan maganar da zaka ji duk mutum ya faɗa ta kafirci wa kad qalu kufri wa kafar mutum faɗi kafirci kuma ya kafirta dama haka ake ba yanzu ne aka fara ba duk maganganun kafirci ba irin abin da Allah bai ji ba amma Allah maɗaukacin sarki yana da haƙurin da duk abin da ake faɗa yana jin su kawai da kuma abin da ake aikatawa Allah yana gani Allah ce karka ɗauka wai Allah kamar ya gafala ne wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi wato Allah madaukakin sarki yana da hikima cikakkiya da ta sa ka lura mutum yana aikata laifi duk laifin da yake aikatawa idan Allah ya ce zai shekara saba'in sai ya kai shekara saba'in nan kuma ya fara tsayar tun yana shekara ashirin sura masa nawa hamsin amma Allah yana ganin sai na ta yi saboda kowa yana da ajalinsa sai ya kai ajalin nan Allah yana ta hukuri yana ta saba masa yana ta yi sai ce je kai ta yi abinka to kamar yadda kake gani Allah yake wa mutane individual haka yake wa garuruwa ma li kulli ummatin ajal duk da ake a ko ina sai mutum ya ce cewa ka to yanzu kasa kaza yanda ta addabe mu ni yaushe ne Allah zai birmu ya kasa kaza yaushe Allah zai halakar da wuri kaza a a li kulli ummatin ajal yadda kaga dan adam yana ya Allah ya bar shi su ma haka Allah zai bar su sai sun kai ajalin su to kuma kai baka sani ba wannan mutum da kake cewa me yasa Allah bai masa kaza ba kana nan kana nan asallahu an na kuma wa bainal ladina adaitum minhum mawadda sai ga Allah ya sa wata rana sai zama abau sai ya zama shine masoyinka saboda ya karbi kalmar shahada don haka ita ma kasa kaza da zaka ga kamar me yasa Allah ba zai mata kaza ba duk addu'a nan da ake yi li kulli ummatin ajal ajalin su ne bai yi ba ta yi su din ma baka sani ba wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ka sani ne cewa ba za su yi imani ba Allah ne ya sani ta yi su yi imani ta yi ba za su yi ba al'amarin duk yana hannun Allah ne كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم Allah ce zukatansu ne suka yi tsaya kaga kadhalika qala allazina amma da ce tashabahat alsinatuhum ba an gane li anna alqalba huwa dallu ala ma yawa zuciya ita take sa harshe ya faɗa ai duk abin da kaga ana faɗa na banza idan zuciyar ta ɓaci ne sai sa Allah ce ta sha bahat qulubuhum ba wai harshen ne ya daidai ba zuciyar ce ta yi daidai saboda abin da za a faɗa a harshen zai iya bambanta a yare sai sa ba zai ce alfinatuhum ba zai iya bambanta wani ya faɗa da ƙarfi wani ya faɗa a hankali sai sa ba za a ce harshe ba zai iya zama ya bambanta wani ya daɗe yana faɗa wani sau ɗaya ya faɗa sai ba za a ce harshe ba amma tun da zuciya ta yi daidai shi kenan to duk abin da zai zama ƙarshe result din zai zama iri ɗaya ne kar bayyana al-ayati liqaumin yuqinun mun riga mun gama bayyana ayoyi duk ayar da wani yake nema ba za a taba iya challenging din Allah akan akwai aya ta kaza kan har yanzu Allah bai faɗa ba babu ita in dai ta shari'a ce liqaumin yuqinun wanda duk yayi imani da Allah yana da yaqini to wallahi me kake so akwai aya na fata mun fahimta wannan alkur'anin da kuke gani na Allah a cikinsa wallahi babu abin da babu a ciki kad bayyana al'ayat mun gama bayyana ayoyi amma li qaumin yuqinu ga wanda suke da yaqini idan kai baka baka da yaqini shikenan ba za ka yadda ba idan kuma baka da ilimi shikenan ba za ka sani ba amma idan kana da yaqini kuma kana da ilimi wallahi za ka gane ko me kake nema akwai a cikin alkur'ani ma farraqna fil kitabi min shay' shi ne ma'anar kad bayyana al'ayat li qaumin yuqinun mun gama bayyana ayoyi duk abin da mutum ke nema na shirya akwai a cikin wannan alkur'ani shi yasa Allah yake wa nazzalna alayka alkitaba biya li kulli shay mun saukar maka da wannan alkur'ani ne don ya zama mai bayyana mai fayyace mai filla filla da komi وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا wannan ya nuna mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikan Allah ne duk wanda ya karyata dan aikan Allah ya karyata Allah inna arsalnaka Allah ne ya aiko shi bashiran wa nadira yana mai albishir yana mai gargadi duk wanda yake so ya daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikinsa a da'awa to zama bashiran wa nazira kar ka zama daya kar ka zama bashiran kullum sai ka rinka bada labaran aljanna abu masu daɗi komi halal komi daɗi komi gangara baka gargadi a ka gama cikawa ba sannan kar ka zama naziran zalla ba bashiran ba kullum wuta kawai ku ɗan bid'a ne ku kafirai ne ku ɗan wuta ne ku ɗan kowa ba daidai yake yi ba kuma kowa in yana neman sanyi ya zo ta wurin ka to babu sai kawai wuta ne kullum to Allah baya son wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nin ne bashiran wa nadira wa'azin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa'azin da idan kana yin mai kyau zaka je ana gaya maka mai daɗi sai ya kara maka kwarin gwiwa idan kana yin ba daidai ba sai ka ji ana razanar da kai saboda ya sa ka ka dawo hanya amma kar ya zama yana albishir har wa masu yin mummuna kar ya zama yana yin gargadi har wa masu yin kyakkyawa a'a yayi albishir wa masu yin kyakkyawa yayi gargadi ga masu yin mummuna wannan shine abin da ya dace da aikin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sannan wala tusalu an ashabil jahim kar a rinka tambayar ka akan yan wuta wala tas'al an ashabil jahim kar kai tambaya akan yan wuta al-imam ibnu kathir al-imam ah, al-qurtubi da dawa daga cikin malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya waɗansu daga cikinsu suna tattauna magana akan makoman iyayen manzan Allah sallallahu alaihi sallama da aka zo aka tambaye shi shine Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya amma mu wannan matsalar ba yanzu za mu tattauna ta ba akwai ayar ta musamman sai Allah ya kai mu suratul isra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wanda bai yake sai ji cikakken bayani anan ya jira mu Allah ya kai mu suratul isra abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa wa